zaben najeriya da za a gudanar a yau asabar duk da cewa akwai wasu 'yan takara zai kasance mai zafi sosai ne a tsakanin shugaba mai ci goodluck jonathan na jam'iyyar pdp da kuma tsohon shugaban mulkin soji janar muhammadu buhari dan takarar jam'iyyar hamayya ta apc hakanan kuma duk dan takarar da ya samu fiye da kashi 50 cikin 100 na adadin ƙuri'un da aka kada sannan kuma ya samu kashi 25 cikin 100 a jihohi 24 na kasar shine ma ya lashe zaɓe bayan ma ga wannan ma kuma za a yi amfani da na'urar tantance masu zaɓe a karon farko sannan inec ta ce kashi 80 cikin dari na mutane miliyan saba'in da suka yi rijista sun karɓi katin su na dindindin to sai dai kuma da ke ganin haske game da wasu abubuwan da ya kamata a kula a zaben na yau kwamishinan hukumar Zaɓe a jihar adama alhaji baba abba yusuf ya ce a wannan karon za ma yi amfani da katin zaɓe mai launin ja wajen zaɓen shugaban ƙasa kana kuma kati mai launin baki shine na 'yan majalisar dattawa yayin da kuma kati mai launin kore na 'yan majalisar wakilai batun da ya ce dole ne jama'a su kula muna da akutuna guda uku ja baki da kore ja na shugaban kasa baki na senator green kore na 'yan majalisa tarayya ballot paper nasu kuma yana tare da kowane akwati na shugaban kasa ya da akwati shi ja ne ballot paper nashi kuma ja ne na senators akwatin su baki ne ballot paper kuma baki ne na majalisar tarayya akwatin su kore ne kuma ballot papers nasu kore ne su ma dai hukumomin tsaro sun bukaci jama'a ne da a sa ido sosai ga waɗanda ke zuwa rumfunan zaben kana kuma a kaucewa zuwa da jaka ko makami Desbe hotman Abubakar da ke zama kakakin na 'yan sandan jihar Adama ya yi ƙarin haske. Zuwa wajen zaɓe bai kamata ka tafi da wani abu musamman cikin wannan lokacin ake cikin zaman zulumi na wato ma'ana na batun maganar tsaro din nan. Ya kamata a ce ka tafi daga kai sai kai sai katinka illa katinka inda wani abin da za ka rike wuce ka ce ka rike kamar koda ruwan sha ba amma musamman mutum ya rike jaka ko wani eh, makami kamar adda sanda da wani abin da dai zai kawo ma mutane illa wajen doka ba ta da wannan ba daga kai sai kai babu ne kurin na rana daya so bai kamata a ce an tafi da wani abin da zai kawo tashin hankali a wajen ba su ma dai shugabannin addini na mayin kira ne ga jama'a da su fito su gudanar da zaben cikin lumana kamar yadda wannan mai bisharan ke cewa sunana tom garba muna kiran jama'a gaba daya adama kauye da birni da a fito a kada zaɓe to ina kiran jama'a gaba daya don allah a guji abin da zai sa wannan zaɓe zai zama da rikici a guji abin da zai sa wannan ƙasa ta mu za ta a wani kufayi saboda yaƙi ko kuma saboda wani tare zaune tsaye. Shi ko Alhaji ka na kungiyar jama'atun Nasir Islam ya ma zargi wasu 'yan siyasa ne da cewa. 'Yan siyasa su daina sun yi kokari wannan siyasa din sun sa shi sun razanar da jama'a kamar za a yi tashin duniya alhali kuma zaɓe ne ba yaƙi ba ne to don haka wannan abun da suka yi ba su kyauta ba muna kira a gare su tunda wannan kusan karewa su tabbata cewa idan an bada sakamakon zaɓe kuma ba za su tsoratar da mutane kamar yadda ake tsoratarwa a yanzu ba to sai dai kuma nasu lokacin kakakin majalisar da kuhin jihar adama honorable ahmadu umar fintiri ya ma shawarci al'umman jihar ne da cewa mu fita cikin lumana da kwanciyar hankali mu yi zaɓe shugabanni da za su kai mu gaba nan da shekara hudu kuma Allah Ubangiji ya ba mu nasara. Wani sabon salo a zaben na yau kuwa shine ma cewa wannan ne karon farko da 'yan gudun hijira a Najeriya za su fito su kada ƙuri'unsu a cibiyar wucin gadi maimakon garuruwan su na asali. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.